kanka ba shi yasa ita gawa ake cewa a mata sitira abin ake cewa a yi wa gawa sitira sauraka wannan sa ta alikafani a rufe ta a kai ta a makabarta abin ne shine sitir ta gawa shi yasa ba daidai ba ne kamar yadda yanzu yake faruwa saboda social media dinnan a ce an yi rasuwa mutum yana kwanci a yadda yake a yi ɗau hoton shi ana sawa a cikin ya saba wa ka'idar musulunci a nan akwai suturtawa babu suturtawa babu suturtawa kamar mutum ne al'aurarsa ta bayyana ka sa waya ka ɗauka ka sa abin ka masa daidai ba ka masa daidai ba to yanzu da yake abu ya lalace sai ka ga haɗari ne za a yi kafin ka ce mai sai wani ya zo ɗauki matattu a kwakwance cikin jini a wani yanayi mara kyan gani mara daɗi sai ya ɗora akan kuma wai yana yana kira da aiwa yan uwa addu'a gashi sun yi hadari anan baka kyautata musu ba shin yanzu ba za ka iya ba da labarin sun yi hadari a yi musu addu'a ba sai ka sa gawakin su mutane sai su ce ƙarya kake yi wani mahaifinsa ne ya rasu mahaifinsa ne zai rasu gawar tana kwance ba amma dauke ta daga asibiti ba tsirarar ta zai dauka mahaifi na Allah ya masa rasuwa da Allah ya masa to yanzu fi sabilillah in ba mu ga gawar mahaifinka ba sai mu ce ƙarya kake yi mahaifinka bai rasu ba akwai mutumin da zai karyar rasuwar mahaifinsa haka kawai har za mu ce muna bukatar ka kawo shaida kai kuma ka ce ai ga shaidan nan daman na kawo muku don ka ku karyata ni akwai rashin hankali akwai hauka akwai hauka akwai wanda na gani irin yan social media namu na yan agaji yan agaji sun yi hatsari a kwakwanci wani ya ɗauku yan agajin mu sun yi hatsari da Allah ku taya su da wannan wannan rashin hankali ne wannan ma abu ne da zaka ɗauka ka ce sun yi hatsari ai musu addu'a sai ka kawo gawawakin su to baya daga cikin abin da ya dace Qur'ani ya kira gawa sau'a sau'a kuma shine abin da ake so a sitirta shi eh, a sitirta shi wani lokaci akan buƙaci abu saboda evidence idan rigima ce ake yi an yi kisa an yi abin nan jami'an tsaro in suka zo su ɗau hotuna saboda ya zama hujjoji amma kai yanzu nan kawai sanarwa fa kake so kai me na ɗaukan hotuna ka yada wani ɗau na mahaifinsa wani na mahaifiyarsa na kawunsa na ɗan uwansa na abokinsa na waye wannan baya dacewa abu ne mai munin gaske kuma a shari'ar musulunci ba a san wannan ba shi yasa ko wankan gawa ko kula ai ba kowa ake bari wankan gawa ana san wanda ya fi kusanci gama cewa masa wanka saboda watakila akwai wani abin da baya so a sani a kai ni tare da shi to kai yanzu ya zo yana kwanci cikin wani yanayi ba shiryawa ba kai yanzu za a hoton ka da rai sai ka ɗan hula ka karkace ɗan da ka ta kai ya za ka yi mu wannan ka za ka ka bari in ɗan gyara mana ba ka ganin nan ɗina ya fito na kana so ka ga ka fito tsaf tsaf amma shi da yake yana mamaci ne ba ba ka yi tunanin a wani yanayi haka yake so a ɗauke shi ya mutu bakinsa a buɗe idansa ya fito eh? kai za ka so a ɗauke ka kana da rai haka shi da yana da rai zai so ka yi masa wannan hoton ba zai so ba to cutar da shi bayan rasuwarsa daidai yake da cutar da shi yana da rai sai ma ya fi muni saboda kana yana da rai zai tsayawa ya nemi haƙƙinsa amma bayan ya rasu Allah ne zai bi masa haƙƙinsa saboda haka ya kamata yan uwa a gane me ya dace kuma na kula hatta su kansu turawan da suka abin ba sa irin wannan ba ba kana ka kana ga turawa suna saka hotunan iyayen su matattu ko wani abu ka ka taba gani eh in wani ya rasu sai dai a sa hotonsa yana da rai wataƙila shi ne ma a dpnsa shi ya ma saki hoton sai a sa hotonsa mai wannan hoto allah ya masa rasuwa in kana so ka sa hoton da a san wane ne amma ba ka ɗauko gawar ba cikin wani yanayi mara kyan gani kace kace cikin jini ka ce wai kana so ka yi bayani saboda a yadda cewa abin ya faru saboda haka ya kamata a rika yin aiki da hankali wani abin ko babu nassi karara da yake nuna bai dace ba to ya kamata a hankalce ma kaga cewa haka bai dace ba dan kai ba za ka so haka ba to kuwa ba inda ba za ka so ba ka kai wa dan uwanka abin da kai ba za ka so a yi maka ba